وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال يا كي wannan manzo ka tsoratar da al'ummarka azabar Allah ranar alkiyama a ranar da waɗanda suka zalunci kawunansu ta hanyar aikata kafirci da shirka za su ce, “Ya Ubangijinmu, ka dakata mana, ka jinkirta mana azaba, ka mayar da mu duniya zuwa wani ɗan lokaci kaɗan, za mu yi imani da kai, za mu yi biyayya ga manzanninka da ka turo mana, sai a ba su amsa cikin tsawa, ashe ba kun rantse a duniya ba, cewa ku babu wata ƙaura da za ku yi daga rayuwar duniya zuwa lahira ba, kun faɗa haka, kuma masu inkarin tashi bayan mutuwa.